yayin da gwamnati da hukumar yaƙi da cin hanci a Najeriya suka fi mai da hankalinsu kan manya-manyan batutuwa irin na cin hanci a cikin ƙasar kamar irin su ba badakalar makamai da makamantansu. Ba kowa ke wayo irin ƙananan cin hancin da ke faruwa a hukumomin gwamnati ma'aikatu kasuwanni da sauran sassan gwamnatin ba. Irin wannan cin hanci a matakai daban-daban na taka rawa gaya wurin ƙara tabarbarar da al'amura a cikin ƙasa. Comrade Abubakar Abdulsalam shugaba ne na wata kungiyar da ke rajin yaƙi da cin hanci a cikin ƙasa. A wannan gwamnati da muke ina ka dawo kan jami'an tsaro yan sanda ne sojoji ne ma'aikata farin hula ne a ofisoshi ne duk inda ka je wannan corruption ta leka wannan ofisoshin daban-daban duk wa'annan ma'aikatu corruption kana waje idan abun ba da mamaki ma kwanakin baya a jihar Adamawa na zo jihar Adamawa gidan mai sojoji ne idan aka kasa lokacin da ake wahalar wannan mai sojoji ne kananan soji za su ɗauko pick up zo da drum drum su kori mutane a sa musu mai su tafi su je su kai mu masu sai da mai na black market nan da minti talatin mutanen da suka hana yanzu suka ɗauki mai a wannan gidan man za ka ga sun sake dawowa kuma sun tafi da shi ana ganin su a cikin kai suna amfani da wannan kaki da wannan dama su zo su su su mai ka bisa hanyar da ba daidai ba. Na tambayi Comrade Nasiru Kabir kowane irin illoli waɗannan ƙananan cin hanci ke yi a ƙasa? wannan su ne ma babban illa a ƙasar nan saboda shi cin hanci babu babba babu yaro cin hanci da rashawa wato daga wato karami ake soma sai ka ga abun ya girma ya kai manya Ka ga misali za ka ga in ka tafi asibiti yau Ba ka da lafiya ba za a saurare ka ba a lokacin da ya dace sai shi wannan mai kula da kai ko mai sauraron ka same shi yana tunanin sai ka ba shi wani cin hanci wani abu kan ya gaggauta wato sauraron ka har ya har ya kai ga yadda za a kula ka da san ta duba wato yan sanda za ka gan su a hanya dan ashirin goma biyar din nan iri-iri za ka ga mutum mai laifi ya wuce tabbatar maka masinja ofis to zai kokarin nuna maka inda zaka ka dan bashi wannan cin hanci zai kokari ya ma magana da shi wannan mai gidan nasa to ka ga idan irin wa'annan abubuwa idan gwamnati ba tashi tsaye ba to ba karamin illa yake wato tattalin arzikin kasar nan ba. Najeriya dai akwai kananan kwamitoci a dukkan ma'aikatan kasar da ake kira ACTU da ke sa ido da kuma yaƙi da cin hanci a matakai na ma'aikatu da hukumomin gwamnati. amma masu nazari na cewar irin wannan kwamitoci ba lalle su yi tasiri ba domin shugabanni da kwamitocinsu na aiki ne karkashin waɗannan shugabannin ma'aikatu da hukumomin gwamnatin hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria